Babbar kungiyar makiyar Najeriya mai yatti Allah Magban ta fayyace cewa duk 'ya'yanta na da 'yancin zaɓar wanda suke so, amma kungiyance shugaban Muhammadu Buhari na APC za ta zaba ko ko take mara wa baya. Bayanin na da nasaba ne kai tsaye da babban taron kungiyar Abuja da ya dau wannan matsaya, amma aka samu shugaban kungiyar na Arewa maso gabas Mafindi Buram na cewa shi dai a gashin kansa Atiku Abubakar na PDP yake mara wa baya. Da korafin shugaba Buhari bai taimaka wa makiyaya ba ciki har da rashin mataki ga halaka kimanin makiyaya 800 a Mambila. Wa billahi lazim mutanen mu da suka zama yawan matsiyata Allah ya yawa da su dan mu ke shugaban kasa muna tsammanin zai taimake mu ya rage musu radadin wahala da suke ciki dalilin da yasa muka zabe su kenan muna ganin zai taimaka Buhari bai taimaki ba Fulatani ba Buhari baya tare da mu mu ma ba mu tare da shi sakataren ya Allah na kasa baba Usman Galzarma ta wayar salula ya ce kungiyar ta gamsu da salon mulkin shugaba Buhari da haka tana mara masa baya nan ma bangaren jami'ar APC da guda biyu ne a 2015 da aka samu wata kungiyar makiyaya kautal hore ta mara wa Jonathan baya sai muka tsinci kanmu tamkar tamkar ba wanda ya yarda da mu tsakanin 'yan APC da 'yan PDP. Da haka wannan karo mu shine muna tare da shugaba Buhari ɗari bisa ɗari, in ji Baban Ingel Zarma, inda ya ci gaba da martani ga ɗanburan Mafindi kan Mambila. In wannan magana da yake gaskiya ne bai kamata ya goyi bayan gwamnansa na jihar sa wanda karkashin mulkin wannan gwamnan aka kakkashe mana mutane a tsaunin Gembu kuma yanzu ya zo yana ganin Janar Muhammadu Buhari da laifi. Mu ba maganar siyasa muke ba mu mun faɗi maganar inda ra'ayin kungiya take ne maganar cewa shi ya fito daga bangaren arewa maso gabas ne arewa maso gabas ba ta taɓa mulkin najeriya ba ni ma dan arewa maso gabas ne shi dan taraba ne ni dan yobe ne maganar cewa arewa maso gabas ba ta taɓa mulkin najeriya ba ita mulki na siyasa ba karfi da karfi ba ne mutane su yadda da kai kai ne duka wanda yanayin rinjayen mutum in daga kudu ne in daga arewa ne in daga arewa ta tsakiya ne ina ne shi ya samu rinjayen jama'a jama'a dole ce za a ba mulki. Baba Usman Galzarma ya kara da wasu dalilan marawa shugaba Buhari baya da suka hada da lamuran da ba ma na makiyaya ko kiwo kai tsaye ba. A karkashin ƙasa yanda ba kowa ba ne ya sani irin waɗannan agogowa na n power da ake faɗa mutanenmu da dama sun amfana daga ire-iren irin waɗannan agogowa. Dandanin waɗannan dalilai majalisar zuwa ta miyarci Allah ya yanke hukunci lallai ya kamata a fito ƙarara a goyi bayan janar Muhammadu Buhari. Kuma abin da ka duba wayannan 'yan takara guda biyu dukkansu Fulani ne, dukkansu masu shanu ne. Bisa ga irin al'adar mu na Fulatanci ma inda yau za a bar wa shugabannin Fulani su yi sulhu akan wayannan 'yan takara guda biyu Kani da wa'in suna faɗa kullum ma laifin kane muke ganin sai mu ce kane ya yi haƙuri ya bar wansa ya yi. Har dai zuwa zaɓe a ranar goma sha shida ga watan Fabrairu za a ci gaba da samun ƙungiyoyi na marawa gwamnati ko adawa baya bisa al'adar siyasar Najeriya. tasirwa da Malika murar Amurka daga Abuja, Najeriya. Ha, ha, ha.